baki mai yanka wuya. Wasu da suka bayyana kansu a matsayin kwamitin amintattu na jam'iyyar NNPP a Najeriya sun ba da sanarwar dakatar da jagoran jam'iyyar Rabi'u Musa Kwankwaso. To amma Buba Galadima ya ce wannan wasan yara ne. ciki ya ɗuri ruwa a tsakanin shugabannin ƙasashen nahiyar afirka sakamakon guguwar juyin mulkin soji da ke barazana ga tsarin demokuraɗiyya a nahiyar jama'a assalamu alaikum a ranar talatar da ta gabata ne kwamitin amintattu na jam'iyyar nnpp a najeriya ya ba da sanarwar dakatar da jigo kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar a zaben da ya gabata wato tsohon gwamnan kano rabi'u musa kwankwaso na tsawon wata shida bisa zargin yi wa jam'iyyar zagon ƙasa a cikin sanarwar da suka fitar sakataren kwamitin na amintattu babayo abdullahi ya bayyana wannan matakin biyo bayan wani taro da suka yi a birnin Legas. Babayo ya ce ana zargin sanata kwankwaso da ɗasawa da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP a tiku Abubakar da kuma Peter Obi na jam'iyyar Labour Party duk ba tare da amincewar jam'iyyar ba. To sai dai sakataren kwamitin amintattu na jam'iyyar ta NNPP Buba Galadima ya bayyana lamarin da cewa abin dariya ne. Na farko dai tun da aka gama zaɓe muka nada wani disciplinary committee wato kwamiti na rarrabtarwa su zaƙulo mana dalilin da ya sa muka samu kanmu a yanayi na zaben da ya shige kuma ko suwa suke da hannu a ciki ko kuma ko suwa suka yi zagon ƙasa a ciki. To zama da wannan kwamiti na ladabtarwa ya zauna ya zakulo waɗansu ciyamanoni na jihohi da waɗansu mutane wanda suka ci amanar mu domin ko kuɗaɗe da muka ba su na zaɓe ko na ajiyanci ba su yi amfani da shi ba waɗansu kuma ma har sun sai da shaidar mutattal wanda za a baiwa ajiyan su je gun zaɓe wa jam'iyyun hamayya a waɗansu jihohi waɗansu ma da shugabannin jam'iyyar na jihohin sun ma fito sun yi shelar cewa a zaɓi waɗansu 'yan takara ba 'yan takaran jam'iyyar mu ba to wannan wata ɗaya da ya shige aka kai gaban kwamitin zartarwa na jam'iyya wato national working committee aka ɗauki matakai aka dakatar da waɗansu waɗansu ma koransu aka yi gabaki ɗaya to amma ita national working committee dole sai ta gabatar da wannan rahoto nata a gaban national executive committee na jam'iyya don a tabbatar da kora ko kuma dakatarwa da aka yi wa waɗannan mutane. to mm. su ne muka rubuta wa INEC to ne ran ashirin da tara ga wannan watan shi ne muka sa za mu zauna da INEC su kuma waɗannan mutane da aka yi shelar an kore su ko an dakatar da su sai suka yi ƙoƙarin riga malam masallaci a ran da muke wannan zaman su kuma suka yi zama a Legas su su su bakwai suka ce ah, sun kori sanata rabi musa kwankwaso domin su dama lissafi su aika da signal din da ba shi ba to wannan shi ne abin da ya auku mun zauna duk shugabannin jam'iyya na ƙasa baki ɗaya su nan mu muka yi wannan taro na national executive committee a nan abuja muka ɗauki matakai muka tabbatar da koren da aka yi wa waɗansu muka tabbatar da dakatarwa da aka yi wa waɗansu kaman wasu waɗannan matakai ita kanta wannan jam'iyyar ta NNPP wato NNPP ta ɗauka ganin cewa har dai waɗannan majalisar amintattun suna iya cewa su sun dakatar da ɗan takara wato kamar Dr. Rabiu Musa Kwankwaso a cikin wannan jam'iyya. To ai ne shi yasa nake cewa ku ba ku da tarihin abin shi yasa nake kokarin bayani. Su waye kwamitin amintattu? Gaba ɗaya fa kwamitin amintattu mu bi ne daga chairman sai ni sakatare. domin sauran membobin abin nan 'yan kwamitin amintattun ba a naɗa su ba saboda harkokin zaɓe da muka shiga ciki da kuma muka fito zaɓe aka shiga cikin wannan bincike kuma aka ake ƙoƙarin a saita jam'iyyar nan ma tukuna a jihohin kafin mu zaƙulo waɗanda za su zama kwamitin amintattu mu kai ga convention na jam'iyya na koli ga baki ɗaya a tabbatar da su. Mu biyu ne fa ni da nake miki magana sakataren nan bana ma Lagos din hmm. ina nan a wajen National Executive Committee meeting shi ko shugaban kwamitin amintattun wanda aka sa wanda ba a tabbatar da mu ba dukanmu shi bai taba ma zuwa meeting din eh, National Executive Committee ba Masu lura da al'amuran siyasa na cewa cikin shugabannin kasashen nahiyar Afirka ya ɗuri ruwa. yayin da hankalin wasunsu ya so tashi sakamakon guguwar juye-juyen mulkin soji a wasu ƙasashen. A makon jiya ne sojoji a ƙasar Gabon suka hamɓarar da gwamnatin shugaba Ali Bongo jim kaɗan bayan ayyana shi a zaman wanda ya lashe zaɓen ƙasar da ya ba shi damar zarcewa a wa'adin mulki na uku bayan kwashe shekaru goma sha hudu kan karagar mulkin ƙasar. Juyin mulkin na Gabon wanda ya biyo bayan na ƙasar jamhuriyar Nijar a watan da ya gabata. ya ba da adadin juyin mulkin soji har guda tara da aka yi a yankin afirka ta yamma da ta tsakiya a cikin shekaru uku to sai da ya masu fashin baki na ganin cewa duk da yake yanayin ya bambanta a ƙasashe to amma yadda ake tafiyar da tsarin mulkin ne yake haifar da juye-juyen mulki a nahiyar ta afirka kuma a yanzu komai na iya faruwa farfesa abubakar abdullahi malami ne a sashen nazarin kimiyyar siyasa na jami'ar usmanu danfodiyo ta sokoto idan ka dube shi gaba daya za ka ga cewa juye mulkin nan da ke faruwa a ƙasashen mu na afirka kusan duk suna da siga guda kuma dalilukan da ka kawo ina jin kusan dalilluka guda ne juya mulkin soji haka yake kamar gobarar daji idan ta fara ba a san inda za ta tsaya ba sannan ko da yaushe ita gobarar daji makamashi take nema wani abu ne wanda ke kawo ta kuma ya rura ta ya ci gaba da uzurata saboda haka muddin ana samun ire-iren waɗannan abubuwan musamman matsaloli na kyakkyawan shugabanci to ba za mu fasa ganin ire-iren waɗannan matsaloli na juyin mulki a mu na afirka idan ka duba da kyau za a ga cewa eh daga ƙasar mali zuwa burkina faso zuwa niger da kuma gabon yanzu za ka ga abubuwan da suka biyo baya bayan su kuma abubuwan dalilukan da su ainihin su shugabannin mulkin sojin suka faso a za ka ga dalilukka ne waɗanda suna da alaƙa da ainihin sha'anin shugabanci da kuma wa mutane adalci ta hanyar tsarin shugabanci a ƙasar sannan da inda wannan abu ya faru. kada ka manta kasar gabon duk da yake ba kasa ce mai yawa ba don bata ma yawan yawan rabin sakwato ba kusan mutum miliyan biyu da dubu ɗari bakwai zuwa da ɗari takwas miliyan ba amma kusan a ɗaya bisa uku ko kuma in ce maka kusan rabin al'ummar a ƙasar gabon suna cikin mawuyacin tattalin mawuyacin talauci wanda ya kamata a samu shugabanci wanda zai iya tsayawa shi yi amfani da arzikin da Allah ya hore musu na mai samu a sa'ida su samu ficewa daga irin wannan yanayi na talauci da suke ciki ko da shi ne daga ƙarshe jama'a suka zaɓa ko ba su zaɓe shi ba ya riga ya shirya ya ci gaba da mulkin ƙasar a kusan irin tsari da yanayin mulkin da ake samu a afirka shugabannin afirka za ka koyaushe su samu kansu a cikin mulki sukan yi kokari domin su tsore su ci gaba da mulki su a mutukar raba kaga ga wani nan na makwabciyarsu a cameroon kusan shekara 90 da wani abu tun ina tunawa tun kusan ina primary school shugaba Paul Biya ke cikin shugabancin kamerun haddisa maganar da ake yi to ya kamata a ce shugabanci na afirka ya tsaya ya yi karatun tana sun fahimci ainihin a meye mulkin demokaradiyya kuma wani irin nau'in shugabanci ake bukata cikin mulkin demokaradiyya domin su samu kyakkyawar fahimta kuma su yawa mutanen su adalci to har yau muna da wannan karancin tunani da fahimtar meye mulkin demokaradiyya wanda idan ka duba akasin abin da ke faruwa a kasashen da suka ci misali irin amerika lokacin da aka yi zaɓe na shugaba biden shekarar alif biyu ina jin da da shirin kaga ai duk karfin da shugaba trump ke da shi yana mulki da kuma irin yawan jama'a da goya bayan da ke gare shi babu irin wata dubaru da bai fito da su ba na ya kawo ma wannan zaben a matsala ko tasgaro amma kaga sojoji san ba su fito shiga ciki ba saboda haka dole dole sai an tsaya an mai da hankali ga yadda ake gudanar da zaɓe a afirka da kuma yadda ake mulkin jama'a a Afirka. Masu saurare a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakiliyar sashen Hausa Rukayya Basha sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga Washington DC.